samu da watan ramadana Allah bai karrama wasu al'ummu da wannan watan ba kuma a cikin wannan watan Allah zai gafarta wa mutane adadinsu wanda ya wuce tunanin dan adam a cikinsa kuma Allah ya bamu dare guda ɗaya wanda ya fi watanni dubu wannan dukkan ganima ne ga al'umman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah bai baiwa wasu al'ummu daren lailatul qadri ba sai mu al'umman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna gode masa sannan kuma alahu mausiman lirrahmati Allah ya sanya wata Ramadan wata alama ce ta rahama da afuwa da gafara na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa shi kaɗai ba shi da abokin tarayya mai tausayi mai jin kai mai rahama na shaida cewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzansa ne sayyadu waladul adnan allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ahlut taqwa wal iman amma ba'd fa usikum wa nafsi bi taqwallah ina yi wani kaina da ku gaba daya wasici akan mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki faman taqahu duk wanda ya ji tsoronsa wa qahu wa as'adahu wala ashqahu hakika zai kiyaye shi zai rabontar da shi kuma ba zai tabe ba har abada Allah subhanahu wata'ala yana cewa walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wayyakum an taqullah Allah subhanahu ta'ala na cewa hakika mun yi wasici ga waɗanda muka ba su littafi a gabaninku saboda ka shadinku a hirɗinku lalle ko ku ji tsoron Allah ikhwatul islam ya ku ‘yan uwa musulmai inna min lahi alaina yana daga cikin ni'imar ubangiji a gare mu an yi balligana hazar shaharul azim Allah ya riskar da mu wannan wata mai alfarma mai girma alama ce mai karamci wanda ayoyi suka yawaita ala azimi fadlihi a bisa girman fadalanta da kuma karamcin darajojinta falwajibu alal muslim abinda ya wajaba ga musulmi iktinamu lahazati bima yakunu sababan lil fawzi bid darin na'im lalle musulmai su ni'imta su samu ganimar wannan lokuta wanda suna da girma ya kasance tare da su ya zamanto dalili ne na rabauta a gidan mai ni'ima ma'ana gidan aljanna ya zamanto kuma kubuta ne daga wutan jahim qala sallallahu alaihi wasallam man sama ramadana imanan wa zaban, gubira lahu ma taqaddama min zambihi duk mutumin da ya yi azumin watan ramadana da imani da neman sakamako to Allah zai gafarta masa zunubansa wanda suka gabata gaba daya in ji Allah in ji Allah sallallahu alaihi wasallam ibn rajab yana cewa mai azumi da dadda cikin darensa da ranansa fi ibadatin yana cikin ibada wa yustajabu du'a kuma Allah zai amsa masa addu'o'insa fi siyamihi lokacin da yake azumi wa inda fitrihi da kuma lokacin da ya zo bude baki in kana da azumi a bakinka ka yi ta yawaita addu'a Allah zai amsa maka addu'anka musamman kuma lokacin da ka zo bude baki ka saya ka gaya wa ubangiji bukatunka Allah zai amsa maka fa huwa fi naharin a cikin lokacin rana da dana mutum yana azumi kuma ya yi hakuri da duk zafin rana da yunwa da kishi sannan kuma da dare ya ci abin da Allah ya sauwaka masa shakirun yana mai wa Allah Allah subhanahu wa ta'ala cewa in shakartum la naku. wala in kafartum inna azabi la shadid in loma guda daya ka samu ka ce alhamdulillah Allah zai baka loma biyu gobe in ka samu loma biyu ka ce alhamdulillah Allah zai baka loma goma gobe rashin godiya yana kawo talauci sosai a cikin rayuwar dan adam ya ku ‘yan uwa mu yi riko da wannan azumin wannan wata haza shahar na wannan wata tatkhiru lil qulubi ya zamanto sarkaka ne ga zuciyar mu wa tazkiyatun nufus ya zamanto sarkaka rayukan mu wal usuli ila haqiqati taqwa kuma ya riskar da mu zuwa ga hakikanin tsoron Allah fi jami'il marahilud duniya cikin dukkanin tafiye-tafiyenmu da ayyukanmu na duniya Rabbu na jalla wa ala ya ayyuhallazina amanu ya ku da ku imani da Allah da manzansa kutiba alaikumus siyam hakika Allah ya wajabta muku azumin watan ramadana kama ku mu sarkaka zuciyoyinmu eh, daga duk wani abin da Allah bai ya so mu wanke ta an masa Ibin nufusil ammaratun bisu'i mu yaki zuciyar mu mutukar yaka ita zuciya kullum tana umurtan bawansa me shi akan ya aikata mummunan abu innan nafsa mara ammaratun bisu'i wa an shuguri shahawati da kuma sharrukan na sha'awa sha'awa aljamiha wal khara'irul arima saboda haka mu ji tsoron Allah mu yake ta mutukar yaka wa fi haza a wannan bigiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yada qawlu zur wanda duk bai bar zancen zurba ba da qawlu zur kaje ka bada shaidar zur abin da baka gani ba baka ji ba ka yi magana akan abin da baka da tabbas baka da yakini shine qawlu zur wal amalu bihi da aiki da shi manzo Allah da yake ambatan kaba'irori guda uku yana kishin gida. sai ya ce to ga munanan kaba'irori guda uku shine ashirku billah mutum ya nema wa Allah abokin tarayya bayan shi ya halarce shi sannan kuma ya saba wa iyayensa sabawa iyaye kaba'ir ne babba yana kishin gire sai manzo Allah ya tashi ya zauna yace ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur be be rike bakinsa ba yana maimaitawa yana maimaitawa hatta sai da sahabbai suka ce laita hu sakata ina ma da yayi shiru ya bar wannan magana saboda haka mu guji qawlu zur mu bi ma'ana duk wani abin da bai dace ba a cikin watan ramadana mu kama bakin zagin wani yi da wani sharrance-sharrance duk wannan ba shi ba ne ka kama bakinka shi yasa yanzu manzo Allah ke cewa mallam ya ba kaulu zur wanda bai bar zancen banza da shaida zur da abin da bai gani ba bai ji ba ya je ba da shaida ko ya faɗa ko ko yin sharing nashi a Facebook ko kuma makamancin haka duk wanda ya aikata wa zai aikata wannan manzo Allah ya ce to Allah bai bukata ya bar cinsa da shansa kana da azumi kana gulma kana kaiwa da kawa kana zantuttukan banza Allah ya ce to gwara ya ci ya sha shi ya fi masa sauki saboda Allah bai bukatan azuminsa sha sa manzo Allah ya ce mallam ya ba qawlu zur wal amal bihi laysa lillahi hajatun Allah ba shi da bukatan an ya ba fa'abahu wa sharabahu ya bar cinsa da shansa mana gwara ya ci ya sha shi ya fi masa sauki sannan kuma manzala sallallahu alaihi wasallam cewa faiza kana yawmu sawmi ahadikum idan ya kasance azumin ranar ɗayan ku ma'ana ɗayan ku in yana azumi fala fuska da yayi zantutukan banza wala yas'ab kar ya dinga ihu fa in sabahu ahadun in ma wani ya zage shi au khatalahu ko ya nemi yayi fada da shi fal yaqul inni sa'imun yace ni ina da azumi ni ina da azumi ma'ana malan kai in baka san darajar azumi ba ni ina azumi sai ka je ka karasa kai kadai saboda haka ayyuhal muslimun ya ku yan uwa musulmai ramadan farsatun azimatun wani wata dama ce mai girma Allah ya bamu li taghyiril ahwali ila ma yanbaghi an yakuna alaihi muslimun min al wato farsahi ne dama ne muka samu mai girma saboda mu canja rayuwarmu ta zama rayuwa mai kyau saboda me mu je mu yi abin da ya dame mu mu rabu da duk wani abin da bai dame mu ba mu je mu kaskantar da kanmu zuwa ga wajen ubangiji mu roke shi halin da muke ciki Allah ya yaye mana saboda haka wal ukufu inda hududihi kuma mu saya a inda Allah ya umurce mu kar mu saba masa in za ka saba wa Allah a wani wata to kaka saba wa Allah a wannan watan saboda girman wannan watan wal iltizamu bi ta'atihi huwa mulazimci bin Allah da kuma bin dokokin Allah faman aba hazihi farsatu duk wanda ya kuntanta wannan daman da Allah ya bayar wa kafil hasaratil kubra hakika zai fada wa cikin asara mai girma sakha ar rasulillahi sallallahu alaihi sallam ya inganta daga wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi sallam. annahu raqqal minbar wata rana manzon Allah ranar juma'a ya hauro kan minbar sai aka je na cewa amin amin amin sun makala sai manzo Allah ya ce bayan ya sauka daga mimbari in sahabai suka tambaye shi ya sulai mun ji kana amin amin me ya faru ya ce jibrilu ne ya zamu lokacin da nake hawa mimbari ya yi addu'a ya ce amin nima na ce amin ya sake yin addu'a ya ce amin nima na ce amin ya sake yin addu'a so uku ya ce amin nima na ce amin shi ne na farko duk mutumin da yana tare da iyayensa ko ɗaya daga cikinsu bai yi abin da Allah zai sa shi aljanna a dalilin iyayensa ba har iyayen nasa guda biyu suka rasu ko ɗaya daga ciki ya rasu Allah ya turmuza hancinsa zuwa ga wuta jibrilu ya ce amin manzan Allah ya ce amin ba wani abin da za a yi maka fiye da haka kana da iyaye baka samu arziki a duniya ba baka samu arziki lahira ba baka kyautata musu da ni. in kana neman arziki ma ka kyautata wa iyayenka ka gani a nan duniya na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da Allah ya sa ya ga wata Ramadana cikin koshin lafiya bai yi abin da Allah zai gafarta masa ba a kullum ana gafarta wa mutum dubu saba'in wanda tabbatattu 'yan wuta ne a ranar lailatul qadri Allah zai yanta mutane bila adadin duk wannan ni'ima da garabasan da yake cikin watan ramadana mutum bai samu Allah ya gafarta masa ba wannan watan ya fita jibrilu ya ce Allah ya turmuza hannunsa izuwa ta mana Allah ya jefa shi wuta amin jibrilu ya ce manzo Allah ya ce amin kasan wannan addu'an ba yadda zai Allah bai karba ba na uku shine wanda aka ce muhammadur rasulullah bai ce sallallahu alaihi wasallam ba Allah ya turmuza hancinsa izuwa ga wuta inji jibrilu jibrilu ya ce amin manzo Allah ya ce nace amin imamu ahmad yana cewa rahimahullahu bagili sa'imi lalle ko ya dace ga mai azumi an yata sau saumahu fi lisanihi ya kiyaye azumin da harshen sa in kana azumi harshen ka yayi azumi idonka yayi azumi ka su yi azumi kababuwanka su yi azumi dukkanin ka su yi azumi saboda haka wala yumari fi kalamihi kada yayi shishigi a cikin zantutukansa ma'ana kar ya yawaita zance ya dinga fari salatin annabi hailala karatu alqur'ani wa azmi wata ramadana wata ramadana wata ne na alqur'ani saboda haka yawaita karatun alqur'ani kanu iza samu su imamu ahmad da magabata na kirki sun kasance in suna azumi ka adu fil masajid suna zama, suna zama a cikin masallaci su yi karatun alqur'ani su yi ta istighfari wai dan makar su samu dama a waje sun je suna hira ko su je su yi da wani ko su ci naman wani ko su zagi wani a masallaci suke zama ba sa zuwa ko'ina saboda su kiyaye azumin su wa suka ce nahfazu mana muna kiyaye azumin mu ne wala naqtabu ahadan saboda kar mu je mu ci naman wani saboda haka yan uwa musulmi mu kiyaye azumin mu lalle ko mu kiyaye azumin mu azumi abu ne mai girma kuma za mu dinga rage azumi a hudubarmu daga yau gashi an shiga lokacin zafin rana kuma gashi azumi muka sa gaba shi ya sa ma yau ban fito da wuri ba kuma saboda kar yan uwa da suka saba muna sallah da wuri su zo ba su rasa ba su samu sallah ba shi ya sa muka dan jinkirta fitowar nawa ma saboda haka yan uwa daga yau duk wanda yana tunanin cewa muna yin sallah da wuri a ba ma da wuri ya zauna ya jira har kar sallah ya wuce shi saboda haka ne za mu ba da haƙƙi mu yi ko minti biyar sai mu tashi sallah saboda karin mu waɗanda sun saba akwai wanda suke zuwa leti su rasa sallah saboda haka amma daga yau satin sama za mu yi sallah da minti biyu da minti goma kuma ba za mu wuce minti goma sha biyar ba kara udubar mu da sallar mu duka za muke so mu tashi kuma daga nan za mu sake dawo da shi ya zama karfe biyu daidai za mu yi sallah za mu dinga ragewa har mu dawo biyu an fahimci zancen saboda me mu yi hudu ba gajeruwa saboda al'umma kar su sha wahala ga rana ga ibada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kasance yana yayi sauri yayi sallah idan ma ya ji kukan jariri amma tun ba lokacin da ba azumi kuma gari ba zafi mukan idar da sako don sako ya isa inda ake bukata shi yasa muke ɗan sawaitawa amma to daga yau sai yan uwa musulmi su ɗan kiyaye kar su ɗauka cewa kamar da ne kullum ake fama haka saboda haka yan uwa musulmi lalle kuwa mu kyautatawa yan uwanmu manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa man fattara sa'iman wanda ya baiwa mai azumi abun bude baki falahu misulu ajrihi lalle shi ma yana da kwatankwacin ladan mai azumi ma'ana idan ka bai wa mai azumi dabino guda ɗaya in ya sha ruwa to Allah zai baka ladan yadda wahalan da ya sha na azumi na kwana ɗayan nan za a ɗauki ladan azumin mutum ɗaya su kutum a baka amma ba tare da shi kuma an rage masa wani abu a cikin aziminsa ba yana da ladan sanda wanda ya kai azumi amma kuma Allah zai baka ladan azumin mutum sukutu kaga in ka shayar da mutum daya kana da azumin mutum biyu kenan in ka ciyar da mutum goma da kai kana da azumin mutum goma sha ɗaya in ka ba da ka ciyar da mutum talatin kana da kullum azumin kwana talatin talatin a kullum dala yan uwa me ya kai wannan Allah ya baka arziki ba in baka shiga aljanna ba billahi la ilaha illa huwa duk duniya ba a sararren irinka dan an baka ne mukullin aljanna ka bude ka shiga kaki budewa saboda ruwa. sha sa sahabai suke jewa masu kudi sun tafi da dilla da ya ubangiji suna ciyarwa suna shayarwa suna aikin hajji suna aikin umra suna gina masallatai suna gina makarantu mu ya rasulullahi ba mu da komai da za mu yi mu sadaka saboda haka ya za mu yi mu sadaka in ji sahabbai manzo Allah ya ce ku je ku yi istighfari ku yi salatin annabi ku yi haidala kowane istighfari da da goma goma Allah zai ba ku sai talakawa suka zo suka kama istighfari Allahumma salli alaihi la ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah subhanallah sai masu kudi suka ji manzon Allah ya bai wa talakawa istighfari da salatin annabi da hailala saboda a bambanta su sabai su masu kudi suka ce ah to ai mun muna da harshe sai suka kama istighfari astaghfirullah astaghfirullah Allahumma salli alaihi wa sallam la ilaha illallah la ilaha ah sai talakawa suka ji kuma fa masu kudin da fatanarwa sun kawo musu hari suka ce suna ah, ba mu yadda ba yanzu kam bayan muna cikin talauci ba istighfarin da ka ba mu ba saboda gaba da mu da suke sun yi su ma sun fara sai manzo Allah ya zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim yace wallahi ni ma ba yadda na iya falala ce ta ubangiji Allah ya ba su dukiya suna ciyarwa kuma nan istighfari ma suka biyo ku to ku hakura haka Allah ya so amma kaga ba irin wayan nan ne. daga karshe kuma yan uwa watan ramadana wata ce ta afuwa mu yi wa junanmu afuwa mu gafarta wa junanmu mu cire gaba in ma akwai wanda kuke gaba da shi ku je ku warware ku nemi afuwa saboda wata ce ta rahama wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga wa sahabbai ayya ajizu ahadukum an yakuna ka abi damdami yanzu ɗayan ku zai gajiya ya zawa kamar abu damdami sabai suka yi mamaki waye abu damdami kuma me labarin abu damdami aka ce wani fakiri ne talaka ne shi ba shi da ko anini wasu suka ce yana cikin sahabu suka ce a abu damdami nan yana cikin al'ummu da suka gabata aka ce tuwa ya sulai me labarin abu damdami abu damdami talaka ne ba da anini amma kullum garin Allah in ya waye sai ya yi addu'a Allah ka san ni talaka ne ba da komai ba abin da zan yi sadaka to saboda haka ya sulla ya ubangiji ni yanzu zan yi sadakan mutunci na mutunci na nake so in yi sadakansa a me mutuncinka ya ce duk wanda ya zage ni ko ya wulakanta ni ko ya aibanta ni ko ya yi da ni to na ya kai masa wannan ya zama mun sadaka wannan ya zama mun sadaka da safe kullum abu da ke cewa shi idan ka zage shi ba zai rama ba in ka zalunce shi ba zai rama ba in ka dake shi ba zai rama ba da safe zai ce to Allah na yafe masa saboda ya zama to mun sadaka sha samun manzo Allah ya ce yanzu ɗayan ku zai gajiyawa ya zama kamar Abu Dabdani saboda haka ya zama ta zuciya mu fari sal sha yasa Allah yake cewa wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin Allah yana so masu kyautatawa kyautatawa shine wanda ya zage ka kar ka yabe shi wanda ya hana ka kai ka bashi wanda ya yanke zuwa wajenka kai ka je wajensa shine makarimul ahlaq shine kyawawan ɗabi'u na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani ba Yahude ya ga Ibrahim Bulu Adahama yana tafiya cikin taro babban malami ne a lokacin ba irinsa sai wani bai yahude ya gansa yana tafiya da karansa sahabbainsa almajiransa sun kewaye shi ya ce ya Ibrahim Bulu adahama ya ce wannan gemunka da jelen kare na wanne ya fi mutunci cikin yanzu kamar gwamna ne fa ka gaya masa haka sai abu da abin ah, ibrahim budu adama ya yi shuru sai can ya daga kai ya ce idan gemuna ya shiga wuta to gemuna ya fi jelen karanka idan gemun nan nawa bai shiga wuta bai shiga aljanna ba ya shiga wuta to gelar karanka ya fi gemu na mutunci da albarka a wajen Allah sai wannan bai yahudi ya ce billahi ne zai wannan ɗabi'u ne na annabta saboda haka ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu rasulullah Allah ka yaye mana wannan zafi al'umman annabi muhammadu za su yi azumi nan da kwana biyu kwana uku ya Allah sananin sadar rayuwa ya ubangiji ka ɗaukewa al'umman manzan Allah Allah ka yayewa al'umman manzan Allah Allah ka kawo mana sauki Allah ka kawo mana sauki Allah ka sauwaka mana rayuwar mu abinci yayi yi sada masara yayi yi sada shinkafa yayi yi sada kayan abinci kowanne yayi yi sada wasu masu kuɗi kuma ba su da tausayi kullum kara kuɗin abinci suke yi alhali kamfani bai kara ba Allah ka san su Allah ka san halin su wanda zai shiryu Allah ka shiryar da su wanda ba zai shiryu ba Allah ka karbi ka baiwa wanda zai bayar Allah ka karbi ka baiwa wanda zai bayar Allah ka karba ka baiwa wanda zai bayar masu kasuwa masu imani masu tausayi ya ubangiji ka tausaya musu ya Allah ka sa arzikin su yayi albarka wanda suka rasa arzikin su Allah ka miyar musu shugabanni mu Allah ka gyara halayen su gwamnoninmu Allah ya sa ka gyara halayensu su fito da kuɗi su ciyar da al'ummarsu a wannan wata ramadana yanzu abin da ake bukata a wannan session shine a kawo abinci a rabawa al'umma su nema wa al'ummarsu sauki su yi azumi cikin sauki ba ainihin gine-gine ake bukata ba a wannan wata ba kwalta ake bukata ba ba makaranta ake bukata ba ba asibiti ake bukata ba ba flyover ake bukata ba yanzu al'ummar abin da suke bukata abin da za su ci su sha su yi azumi shi suke bukata duk senator da bai zo ya kyautata wa al'ummansa ba duk memban da bai zo ya kyautata wa al'umman da ba duk shugaban da bai zo ya kyautata wa al'ummansa ba Allah kar ka sake maimaita masa Allah kar ka sake maimaita masa duk wanda ya zo ya kyautata wa al'ummansa Allah ka maimaita masa Allah ka maimaita masa Allah ka biya masa bukatunsa Allah duk wanda ya tausaya wa na kasa da shi Allah ka tausaya masa wannan alkawarin ka ne irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i ku ji tausayi na kasa da ku na na sama da ku su ji tausayinka in kana da buhu ɗaya ka cire mudu biyu uku ka baiwa makwabcinka idan aka kai azumi ka nemi ko kunu ko ruwa ka baiwa ƴan uwa gwargwadon karfin mu gwargwadon arzikin mu gwargwadon sadakar mu kar ka ce a sai baka da dubu ɗari ko dubu hamsin ba za ka yi sadaka ba in kana da dubu ɗaya ka cire ɗari ɗaya ɗari biyu ka bayar idan kana da dubu ɗaya ba za ka iya ka bada ɗari ɗaya ba ko dubu ɗari ka samu ba za ka iya ka bada ɗari ɗaya ba saboda haka mu bayar mu bayar mu bayar lokaci ne na sadaka lokaci ne na kyautatawa al'umma Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka majid